nan sai littafin dalilin mar'atul muslima dalilin mar'a al-muslima za mu tashi a shafi na ɗari biyar ai na ɗari da hamsin da takwas afon ɗari da hamsin da takwas matsala ta biyu mas'ala ta nawa ta biyu malam ya ce haƙƙo hurmatu sakan wato haƙƙi na zama na wurin zama an gane ko? na wurin zama ko majalisi malam ya ce wa mimma la shakka fihi anna al-insana bihajatin massa ila maskanin ya'awihi wa yasturuhu babu ko shakka ɗan adam yana bukata matsananciyar bukata zuwa ga wurin zama an gane ko gida wanda zai zauna ya ainihin wato koma zuwa ga shi ya sifirta shi wa ya kunu rahatihi wa asrarihi wannan gida ko wuri ya koma ya zama shine wuri na hutunsa da kuma sirrinsa yanzu idan mutum ya je aiki ya gaje koma gida sai ya huta ya tada kafadarsa a wurin an fahimta a sannan yana da wasu sirrika a gidan abinda ba a iya gani a waje nashi to kuma a cikin gida zai iya buɗewa ina fata muna fahimta wa ya akulu fihi hurriyatahu ya samu cikakken yancinsa a gidansa fi libasihi wajen tufafin da zai sa ya sa rigar da ya ga dama gidansa ne baya tunanin wani zai ganshi ko wata za ta ganta ko za ta ganshi ko zai ganta wa julusihi da haka da wurin zaman sama ya zauna da yancin sa wa naumi haka baccin sa ma ya mun sharin sa ba abin da ya damu wani ina fata muna fahimta malam ya ce wa hadha wannan haƙƙi ne qarraratu ash-shari'atu al-islamiyya da addinin musulunci da shi wa qarrarat himayatahu ta kuma tabbatar da kare wannan haƙƙin da wannan yancin fa aujabat alaman arada dukhul dari ghairihi an yasaba ya kuma wajabta wa shi addinin ya wajabta wa duk mai son shiga wani gidan da ba nashi ba gidan wani ko wata ki nemi izini a gidan kafin ki shiga an gane ko wa yusallimu ala ahli dar ki sallama ga masu gidan fa in azina lahu idan sun baki izini ki shiga wa illa idan ba haka ba raja'a sai ya koma wa in qila lakum irji'u farji'u Allah ce idan an ce ku koma to koma wala ya'khudhu fi nafsihi shay'an kuma kar ki ji haushi shine la ya'khudhu fi nafsihi shay ki zo ki ce wai wancan ma da naje ne ta sallama an sallama mata ki da amsa ta ki ta bani dama in shiga gidanta a Kar ki ji haushi ina fata muna fahimta kyale ta kila ta riga ta kwanta kila ta riga ta cire hijabinta ta miƙe kafafu ta ɗan tare ka faɗa ta ɗan ji bacci ta ji daɗi yi zo kin buga ta kana tasowa kin ya matsa baccin musamman ma kila bata san za ki zo ba inda ta san za ki zo kila za ta yi tarbe ki so ko dai aka yi kika je gida aka hana ki shiga karki ji haushi shine abin da ake magana yawa shi ka Allah ce wa in kila lakum murji'u murji'u in an ce kuma to kuma kai e, ko da ma ta amsa kin ji muryarta wa alaikum assalam ki shigo a aka ki shigo ki haƙuri sai gobe ki dawo shike ba jin haushi a to ya nuna ya nuna shi jahili ne ta. ya kamata ku gina abin nan fa wannan fa shari'a sai ba muke karantawa fa wannan karatun da muke yi yanzu yana nuna wata a cikin ku ne yanzu in ta je gidan wata aka yi mata haka ko ba za ta ji aranta ba saboda ta karanta ta sani ba zai hana gobe don an haɗa a ci gaba da hulaka ta zo kina ba kina ɗaɗɗaure mata fuska sannu wulakanci jiya har da kaza da kaza ke daɗi miji misali ko daɗi gida duk haka za a ta faɗa irin wani maganganun maganganun sai kama da wannan to a wani jin haushi qur'ani ne in za ta je ta goge ayar sai ta goge ga ta nan kun gani Allah ya shirye da mu ko da talaka ce talaka ma tana da dama ta kulle ta ce ba a shigo ba ko dangi ne maslaha za a kalla ko dangin ne ai akwai maslaha da zaki ga dole zaki buri misali sun zo daga gida baki sani ba ma ko da baki sani ba kuma kila babu waya da aka kira sai waya ne ai ya gwalgwala wanda ce a sai ki bude ki musu murmushi ki ajiye musu wurin da za su zauna ki tafi ki je ki cigaba da bacci to ya zaki lalura ne inda tunda kin ce ko da yan uwa ne ko dangi daga kauye suka zo to tunda ba ki ce su koma kauyen ba ko sai ki hakura ki bude ya zaki amma sai a koya musu nan gaba in za ku zo ku rika aikowa rana kaza ga watan kaza muna nan zuwa addini ya yadda na fata muna fahimta Allah shirye yadda mu ai kowaye da zo sai ya yi sallama a shi ne ni na ce mata maslaha za ta kalla in yan gida ne suka zo daga ƙauye yanzu sun shafa kilomita kaza an to, ko ba su sanar ba to kuma ya zaki yanzu kika ce ku tsaya a waje to a ce wulaƙanci ah. Ah, sai ki nuna mata ai wannan addini ne ya karantar ga abin da aka ce kin bi umarnin qur'ani ne qur'ani ne ko ba aka bane yawa Allah shi da dun shi ta ce wasu sai an musu karatu summa inna ash-shari'ata ahaqat dhalika al-maskan bil hifaz fil shari'a kuma ta kiyaye wannan zama ko gidan da za a zauna din kariya bar shi aka kawai ba harrama tajassus shari'a ta hana bincike da mun kwakwaf da laike-laike da bankaɗe-bankaɗe a rika leƙa mutane gida an shiga ma gidan a rika leƙa kicin ɗin a leƙa sto ɗinsu a gani sun ci girki ko ba su yi girki ba ai kaza suna da kaza ko ba su da kaza addini ya hana wannan والتلصص على منازل الغير التلصص شيء shine kallon gidan mutane kuma kalle kalmar da amfani da ita ba ko abin da zaka kalla ko ka taba wani biki ne ba ka haka da talassu ne fasaka rawo kina leka musu gida kina ke kina gidan sama su suna gidan kasa duka kina ana da wacce da wacce a cikin gida kina ta kallo ko wacce da mijinta suna fada an fahimta ba leke ba kallon cikin gidansu kana rika hawa katanga shi kika haka kin sa wa kaida malamai magabata idan mutum na hawa katanga musamman yana kiwon tantabara ba sa karɓar riwaya shi saboda yana bin tantabaransa ya hau katanga don ya kamo ta sai ba za a karɓar riwaya ka ba kana leƙa gidan mutane kun gani ya ce ƙala ta'ala wala tajassasu Allah ce kar a yi tajassus shine bincike wa naha rasulullahi sallallahu an zalika kuma annabi ya hana haka din saboda shi tajassus tatabbu'il awrat galibin su shine asali kuma tatabbu'il awrat yana cikin kaba'ir zunubi mana bibiyan diddigin mutum ina fata muna fahimta annabi yana cewa ya ma ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbuhu kun ga wannan magana ya nuna me irin wannan aikin munafiki waɗanda suka yi imani da baki amma bai shiga zuciyarsu ba Ya ce la da muslimin kar ku yi giban musulmi ana nuna kafiri halal ne ke giban ba amma dai kar ka kuskura kai giban dan uwanka musulmi sai ce wala ta tatabbaru awratihi kar ku rika bibiyan diddigin su kuna jassusi sai kun gano me suke yi me ya ce an daura tukunya sanwa ko ba daura ba yau kwana kaza kenan ina lura da wancan kaza kaza kaza kaza kaza irin wannan kada ai haka an gane ku wasu ma mai lasisi suke sai sun shiga cikin gidan an amince musu su a gida suke ko a falo da karan tashi ta shiga daki ku da wani abu sai a je karan mun nan bude mu can kai irin wayannan abubuwan kun ga ai ta samu mai lasisi kenan nabi ya ce kar ku yi haka yace fa innahu man tatabba awrata akhihi almuslim tatabba Allahu awrata duk wanda ya bi diddigi ya shiga sai dan wansa musulmi to sai Allah ya bi digin sa shi ma wa man tatabba Allahu awratahu yafdahu walau fi uqri dari shi ko sai Allah ya kunyata shi ko da a tsakiyar gidansa ne sai Allah ya kunyata mutum yana irin wani Allah ya mu Allah yake cewa wa ahadara ainu man tajassasa an auratin nasi annabi ya sa idanu na wanda yake tajassusi da leƙen al'auran mutane ya zama jinin banza idan banza da yake nufi ya zama hadar nan ne gidan makota sai mutum ya zo a wani rami sai da haka wata saman wanda shi kuma kaza yana lekuwa su da tunda ana leke kamar ana mana leke fa sai aka saka sanda ko wani abin tsekalewa aka tsekale ashe idan sa ne ko idan sa ya fita annabi ya ce an cire banza shi ne hadar hadaran ayi annabi ya mai da idan ya zama idan banza aka ba diya ba wani wai wai wai wai menene sunan shi wal qisas wal juruha qisas ko kaza wal ayna bil ayni ba ta aiki ana an fahimta ai haka ne wal ayna bil ayni ai yazo a hadisi ne inganta ce duk wanda yake leka maka gida sai ka cire masa idanu ka cire banza haka idan kuna fada da mutum sai ya cije ka ya cije ka garin cike hannun sai haƙorin ya fito ka ci kutar da banza <laughs> ba ki tashi ba biya. ina fata muna fahimta su so da ka irin wa'annan suna nan idan ana magana a babi na jinayat za ku sha mamakin wasu abubuwa da kuke ganin kaman akwai biya ko akwai kaza an fahimta irin abuwa ku sun fi daɗi a fikihu idan ana yi za ka ji da daɗi idan yana faru kaza kaza har kama kaza dama kaza a Allah ya shirye da mu su saboda haka annabi ya mai da idan wanda yake leƙe ganin al'auran mutane ya zama idan banza akan ba ya ce dakhil manazilihim musamman wanda yake musu laki a cikin gidansu cikin gidan mutane kana musu bakin yace lakin yabqa haqqu rijal al-hisba idza alimu bi anna hunaka fasad sai dai ya zama abin da ya rage ga su ɗan hisba in suka gano cewa akwai wata anna ka rajulin kala bin ba'atin li yazni biha misali a ce gidan an ga wani mutum da ya keɓanta da wata mata wadda ba mata ba ce kuma zina za su yi a gidan an fahimta aw khala bi rajulin akhar ko ya keɓanta da wani mutum ɗan uwansa na daban shi kuma ba dan gobe ya qatulahu zulman dan ya kashe shi da zalunci an gane wannan ko aw ma shabaha zalika ko ma ashbaha zalika kamar wanda ke wadi da namiji kenan ko mace da mace za su yi musahaka an fahimta yace to irin wannan to fala tumna hurmatul buyuti ma al fasadi ko man'il fasad yace to haramcin gidan bai haramta bai haramtuwa tare da samuwar Allah a cikin gida yanzu dole a kuma kofar a balle take a balle ta a shigiran a bar to wancan da ake so a kashe ko a hana yin zina an fahimta irin wannan in ba dan wannan mutu ba a daka rika leke leken gidan mutane ba kuma shi ma ku tufa sai ce rijalul hizba kenan idan kin kai zaki da bayani ki buga 999 ko ba su ake kira ba <laughs> a ce musu faruri kaza anguwa kaza lamba kaza mun ga kaza su kuma ya rage nasu su zo su su hana su dauki mataki kun gani Allah shi yadda mu da ce wa tadakhulu liman al-qatl al-haram an gane ko da kuma shiga dan a hana kisa na haramci fa hadha haqqu rijal al-hizba kun ji Allah yace wannan haƙƙi ne na ƴan hizba la yazuzu salbahum iyahu ba wanda ya cancanta ya cancanta ko bai halatta a kwace musu wannan haƙƙin ba wai a hana su za ka hana Allah a ce kakuri kada wanda ya wannan haƙƙin su ne an gane ku lima fihi min al-muhafazati ala al-akhlaqi as saboda abin da ke ciki na kiyaye wato ɗabi'u da ainihin wato halaye masu kyau wanda shi ne da na yi ran lahadin nan sun yi taro nasu na shekara shekara su yan hizba sai ce wani ne babban babba mai jawabi na ce to Allah ya mu ni saboda magana ɗan kaɗan ne gaskiya saboda akwai mutane da yawa kuma an gaice ni sauka uku a ranar banda wannan tara ce to wannan maganan kamala ya faɗa nan gurin ce dole ne masu anguwanni da shugabanni da duk wanda yake da haƙƙi su goya wa hizba baya su aikin da ya kamata su saboda aikin al'umma ne ko ba aka bane suna wakiltar mu ne su wannan aikin saboda aka ce ai hizba ce ni ma dan hizba ne kowa ma dan hizba ne ko ta hanyar a yi aikin tare ko kuma ta hanyar ba su goyon baya mafi karanci a musu addu'a idan ba za a taimake su kun gani to shine abin da wani yake magana a nan gurin dole ne a taimaka musu kar a hana su su abin da ya kamata kuma matsaloli nawa yan hizba suka shi? suna nan da yawa burjin ya ce wa man wuqu'il jara'im suna hana aukuwar kunna wa hada mustasna bil ijma' ce wannan gaskiya da ijma'in malamai na daga cikin abin da aka keɓance mustasna min maza zan gane wanda suke gane karatu aha malai ce wannan an yi istisna'in sa da ijma'in malamai ha daga ina aka yi istisna'i kenan eh zan ba da kyauta wallahi <laughs> la ilaha illallah ya laitani bihim qauman idza darasu <laughs> na ga maganan nan a taimaka wa 'yan hizba a goya musu baya ko su suke da haƙƙi na kaza da kaza duk malam ya wasu dogon bayanai ya ce kuma abubuwan da suke yi saboda ma'ana abin da suke hanawa ɗin yana kawo wato ɗabi'u kyawawa an gane ko ta halaye masu kyau kuma suna hana aukuwar anna an gane shi ne wukukul jara'in jara'in din nan daga ciki kamar zina kamar kisan kai da ambato baya ko da irin wa'annan abubuwa sai ce wa haza mustafna bil ijma wannan tabbas an yi togaci a kansa da ijma'in malamai mana an ware shi ban da shi ban da shi a ina ban da shi a me ban da shi banda shi a leka gidan mutane ko shiga ba tare da izinin su ba ko da ka idan ba irin wannan abun haramun ne ki leka gidan mutane ba da izinin su ba amma irin wannan dan a kawar da wannan bannan suna da dama kawai su auka a ba su goyon baya ina fata ana fahimta an gane ko <laughs> kai ɗan yi zuwa <laughs> kashe an gane ko to shi ne abin ake magana a kai wannan kyautar ta wuce ba tare muka bada amsa ko ni na bada ne ko ke ce <laughs> malam ya ce bi haifi ya kuna munkar zahiran wadihan sai wanda ya kalla munkarin zai gan shiga shi a fili a bayyane ina fata muna fahimta kuma yadda ya faru da wata a nan jihar kaduna da wasu ko da wani a wani gari ita a nan kaduna take amma kuma shi namijin a wani gari yake ya dinga buga mata waya mata aure ce suna ta soyayya suna ta nuna masa ai kaza ta mai shigo shigo ba zurfi da haɗin bakin yan hizba ya baro jihar su ya taho don su haɗe a akwai abin da da farko din ya nuna tayi ba ba ta biye masa bane ma'ana da irin bayar da za ta yi ne kuma to da sau ta bada bayani aka yi tibi biyan abun a ce mai kaza a ce kaza har aka yadda za a haɗu kuma a ofishin hizba aka ta ce su haɗu shi kuma bai san ya ne ofishin hizba to ai wani bai daina bane to kila yayi ta ta ko kaza kaza da sauransu Allah ya kyauta irin wannan na daga cikin matsalolin irin wannan harkar social media din nan an gane ko kowa na kai baka san da wa kake yi ba kuma yana da kyau mutum ya yi gaskiya ko ba haka ba yawa alki ana bada labarin wani wani wani miji da matarsa ashe ita ce ta canza sunanta ta ta nemi hanci da mijin shi kuma ya ga wata ƴar kyakkyawa ya ta soyayya da ita kalmomi na soyayya tana ta aika mai suna ɗaki dai suna gaba da gado ɗaya da komai amma kuma sai ya rika dan boyewa yana cilla mata ƴar ga ita ma sai ta kabe duk ya ɗauka da wacce yake dai ashe da matarsa ce yake soyayya <laughs> to kun ga irin wannan matsala ne Allah shirye da mu bari mu zama karasa yanzu nan insha Allah malai yake cewa wato yace au takunu daru mahallu tanzimin lil fasadi yace ko kuma gidan ya zama gida ne na tsare tsare na yin banna yace ka duru da'ara dur gidaje zaka ce dur ana nufin gidaje manya-manyan gidaje na da'ara shine na iskanci da lalacewa da fitsara irin wayannan gidajen kamar gidajen karuwai ko gidajen da suke na bata ko gidajen ajo ko gidajen menene menene irin wayannan gidajen wanda dai da'ara ake yi ana yin fasikanci a cikin irin wayannan gidaje wala ce fa hadhihi manazil irin wayannan gidaje la hurmata laha ala sahih ba su da haramci a bisa zance mafi inganci ana iya aukawa sai ana cikin abun kawai sai dai a ga kawai yan sanda da yan hizba sun faɗo ciki an fahimta ba wani magana sai an buga an yi sallama don saboda in suka ji za a zo za su ɓaɓɓoye an fahimta idan goge suke ma sai a maza a ɗauko littafi suna da liman da malam wanda zai kamar shi ne malam sai a maza a auka musu kawai shi kenan a kama kowa a hana wannan ɓanna Allah madaukin sarki ya shigar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda muka kuskure ko ƙarancin ilimi Allah madaukin sarki ya fi mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله